an rufe ne akan akwai taro da aka yi eh, gwamnati ta sa aka yi wannan taron din da ministan lafiya na ƙasa shine aka ce to matakan da za a fara ɗauka shine a fara rufe eh, iyaka tukunna saboda a ga yaya abun yake eh, labarin yake kama a najeriya da ake ji an fara samun masu abin nan mutum biyu ne ko mutum uku su rasu a kai. Hmm. To shi ne aka ce eh. a rufe kan iyakoki domin kada abin ya shigo cikin kamaru? Eh kada abin ya shigo wato matakai ne aka dauka saboda eh, a fara gani yaya abin zai kare tukuna a Najeriya. Ko da yake rufewan da aka yi ba wai rufewa aka yi saboda rufewa na dindindin ba. Rufewa ne na wokaci kaɗan saboda ga yaya an ƙayyade lokacin da rufewar za ta yi kwana nawa ko mako nawa ko yaya eh, eh wato ministan eh, labaru ya yi bayani a kai ya ce rufewar ba zai fi wata guda ba hmm. to wannan rufewar alhaji ibrahim yana nufin san ba mai shiga ba mai fita daga kamaru ba mai tsallakuwa daga najeriya har na wata guda kenan eh to haka dai muke gani to amma to ba mu sani ba kasa hanyoyin suna da yawa mm. hanya dai wato mai kyau na wanda gwamnati ta sani kam ba mai shiga ba mai fitowa sai dai in an tsallako ta gonaki <laughs> eh ta gonaki Um, uh, Alhaji Ibrahim uh, wannan wani irin tasiri yake da shi kan harkokin kasuwanci a tsakanin wannan kasashen biyu? kai ina da ina da tasiri sosai matuƙa wato abin yana eh, eh, eh, da ciwo da gaske saboda harkokin kasuwanci ya tsaya kuma akwai kasuwanci akwai kasuwanci sosai tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kan wannan iyakokin ko yi akwai kasuwanci sosai to kaga idan abin aka rufe ko na kwana biyar ne wato yana da matukan abun nan damuwa kamar kuku da kuke nan wajajen garwa din nan eh, wani irin kasuwanci yake gudana tsakanin najeriya da kamar daga wajajen gefen nan naku ba irin kasuwan da babu akwai abinci akwai kuma eh, eh, shashin tufa da shashin ko da yake waɗansu na kawo mai hmm. yawa daga najeriya to alhaji ibrahim a nan cikin kamarun kanta wani irin matakai ake dauka na kiwon lafiya domin binciken mutane da tabbatar da cewa ba a riga aka samu wannan al'amari cikin na ebola cikin kamarun din ba da zuwa yanzu dai bamu ji an ce an samu ba amma wani rigakafi eh. ake dauka a wurin eh wato rigakafi da ake saboda ana ana wato minista ya sa eh, dabtoci su shiga cikin mutane a dinga faɗakar da su game da wannan ciwon kuma game da abin da ya kamata su dinga yi su kiyaye hmm. kamar cin eh, nama abin nan mushen nama eh, wato nama ah, mushe da jemage jemagen kuma an ce mana jemage ne na daji wasu fararen jemage ne masu ba da wannan ciwon da kuma eh, birai hmm, da birai kan mace. Saboda haka Alhaji Ibrahim kana jin za a ji jiki kafin watan nan ɗaya ya ƙare ta wajen harkar kasuwanci ko? Akwai jin jiki, akwai jin jiki. Kaga a kwana biyun ma kaya sun dan haura a kasuwa. Yanzu haka kaya sun fara tsada. A sun fara tsada sosai. Don haka yanzu haka tun ba a je nesa ba har kaya sun fara tsada da kayan abinci ma cikin abubuwan da suka fara tsada? Eh da kayan abinci duka tun da ana kawo komai daga najeriya kamar su lemu su su doya su abin da sauransu sun fara tsada to Allah kyauta mun gode Alhaji Ibrahim sanda amin amin mun gode kwarai da gaske sai mun sake tuntuba kan insha Allah to Malam Ibrahim Sanda kenan wani malami kuma dan kasuwa da ke garin Garwa a cikin kasar Kamaru yake mana bayani game da tasirin rufe kan iyakokin Najeriya da Kamaru saboda fargaba Ebola kada ta shiga kamar din.